sabon gwamnan jihar Kaduna sanata Malam Obasani wanda yanzu aka dan majalisar dattijan tare Najeriya ne ya ce maganar magance matsalar tsaro na buƙatar sabon sauyi a wannan zamani. Kaduna state has had its fair share of bloodletting and unnecessary ya ce jihar Kaduna ta sha fama da zub da jini da kuma barnata dukiyoyin al'umma na babu gaira babu dalili. Saboda haka wannan sabuwar gwamnati za ta mai da hankali ne wajen bin dukkanin hanyoyi da ɗaukan matakan da ba su saba wa dokokin Najeriya ba, domin ganin an magance matsalar tsaro ciki kuwa har da amfani da kimiyyar zamani. da jawo shugabannin addini da sarakuna da sauran dattawa domin tattara bayanan sirrin da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'ummar wannan jiha. The prevailing security situation in the country demands for a significant shift in the current structure. Gwamna Obasani ya ce hauhawar matsalar tsaro a Najeriya na bukatar sauyi kan yadda ƙasar ke gudana yanzu. A saboda haka ya ce zan haɗa kai ne da sauran gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da na jiha domin tabbatar da rundunar 'yan sanda ta jiha domin dama ina kan gaba-gaba cikin 'yan masun tarayyar Najeriya da ke son ganin an kafa rundunar 'yan sanda ta jiha. Na yi imani kafa rundunar 'yan sanda ta jiha shine maganin kalubalen tsaron da ya ci ya cinyewa. I strongly believe that state is the financial for our perennial security challenges. Maganar kafarin danar 'yan sandan jiha dai ta daɗe tana yawo a bakunan 'yan siyasar Najeriya. sai dai kuma masana harkokin tsaro irin su manjo yashin kwamitaya na ganin matsalar tsaro a Najeriya ta fi karfin 'yan sanda. Maganar state police ni ina gani bai da nasaba da kawo sauki akan al'amura na tsaro irin dai waɗanda suka addabi jama'a a ƙasar nan. Duba da cewa ko su waɗannan police na federal government ba su da ƙarfi isasshe da za su iya tunkaran irin waɗannan 'yan bindiga da ake fama da su a arewacin Najeriya da kuma musamman jihar Kaduna ita da muke magana akai. Dan bindigan da yana da bindigar da ake cewa shingon brownie mai shingon wanda har jirgin sama tana kakkaɓewa dan bindigan da ya je yana ɗauko bama bamai yana amfani da su yau state police su za su tabbatar da tsaro ne ta bangaren abin da ya shafi zaman lafiya na zamantakewan jama'a ƙananan laifuffuka da kuma manyan laifuffuka wanda tsanani shine fashi da makami amma abin da ya shafi irin wannan yan bindiga ya wuce maganan yan sandan jiha ya wuce ma yan sandan kasa magana ce ta tabbatar da tsaro abin da ya shafi sojoji ko na sama ko na kasa ko kuma kaman waɗanda dai suke taimaka musu su samu musu da bayanai su je su yi wannan aiki. Wani abu da ya ɗauki hankali cikin jawabin tsohon gwamna Malam Nasiru Amir Fa'idai shine wasu sakonni da ya ce ya ajiye a ofishin sabon gwamnan jihar Kaduna. kuma ciki har da shawarar da ya ce Sayidna Aliyu bin Abi Talib ya baiwa shugabanni. To kowace shawara ce wannan? Gwani Suleiman Idris Mai Zube shine shugaban malaman makarantun tsangayu a jihar Kaduna. Na farko shine yin adalci a tsakanin al'umman da yake shugabanta. Abu na biyu shugaba ya zamanto mai amana. Abu na uku shugaba ya zama mai yafiya a tsakanin al'umman da Allah ya dora mai shugabanci. Abu na hudu shugaba ya zamto mai tsayawa tsayin daka akan abin da ya shafi shugabancin shi abu na hudu ya zamto mai shawara da al'umman da yake shugabanta musamman waɗanda yake makusantan shi har aka tashi taron rantsar da sabuwar gwamnatin jihar kaduna dai shugaban majalisar dokokin jihar kaduna honorable yusuf ibrahim zailani bai shigo gurin taron ba abin da wasu manazarta siyasa ke alakantawa da yadda ruwa ya tsami tsakanin shugaban majalisar da kuma gwamnati mai ci da ma mai shigowa duk ko da yake cewa dukkaninsu suna jam'iyya ne guda. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.